Alhamdulillah, Jama'a muna tare da Sheikh Afa. To, jama'a assalamu ta'ala. Wa barakatu jama'a masu sauraron makan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a muna tare da Sheikh Afa Kalla wanda yau mun ci lokaci sosai. A karatunsa mai take a tauhidi a karantarwar Shak Ibn Taimiyya halkan wata uku kenan wanda shayi zai taso da shi yanzu. Insha Allahu yau mun ci lokaci sosai ba da jimawa ba amma za mu fara yanzu insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shak. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am Shak. Yau halkan kenan Shak. Na'am? Na ce yau halkan mu ta uku kenan. To, insha Allah rabbi. To, za mu fara ko? Eh, bismillah. To, inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya Allah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده alaikum wa بعد wa عليكم Wa الله وبركاته wa السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شك آه uwa musulmi masu. kallon mu da jin mu da sauraron mu a kowane lokaci a wannan feji mai albarka ta sarki zaki a ko ina kuke cikin fadin duniya muna muku fatan alkhairi Allah ta'ala ya kara muku albarka akan albarka. a wannan da'awa da muke yi akan tsarin Allah da manzansa muna roƙon Allah ta'ala ya karba ya sa wannan aiki da muke yi don shi muke kuma muna neman yardansa da falalansa duniya da lahira Allah ta'ala kuma ya haɗa kan al'umma musulmi na duniya kowaye wanda yake amsa sunan musulmi to muna magana da shi a cikin wannan feji mai albarka fejin musulmai to a taken karatunmu manhaji ko tsarin karantar da tauhidi a karantarwa ta tsarin shekul islam bin taimiyya mun yi take ma wannan darasi duk da littafin da zamu karanta ba littafi ce wadda ta shekul islam bin taimiyya ba na almajirinsa ne ko in ce almajirin almajirin shi wadda yake tafiya akan irin tsarinsa ba shine muhammad bin abdulwahab shi ko muhammad bin abdulwahab daga baya ya zo kuma karantarwarsa irin karantarwar shekul islam bin taimiyya ne kusan in kana son ka gane karantarwar shekul islam bin taimiyya cikin waɗanda suka zo daga bayansa khalaf to insha Allah rabbi in ka karanta ɗaya daga cikin littattafan Sheikh Abdul Muhammad bin Abdul Wahab zaka fahimci mazhabi ko matafiya na Sheikhul Islam bin Taimiyya. To wannan littafi ba wata littafi ce mai nisa ba littafi ce wadda take a islamiyoyi na makaranti na ahalus sunna ana karantar da ita kuma wannan littafi abinda take dauke da shi tana dauke da karantar da tauhidi tun daga ƙasa saɓanin wanda suke karantar da tauhidi tun daga sama wanda karantar da tauhidi tun daga sama barna take kawa da rikici ta kawo abin ma ba a gane ba ta yadda a yi ta barambarama a yi ta bankaura saboda an kawo wasu abubuwan da sun girmi kwakwalwan almajiri balle ma wanda ba almajiri ba yan gama gari cikin mutanen da muke tare da su a duniya. A nan wanda littafi daidai take da malami wannan littafi kuma daidai take da almajiri wannan littafi kuma daidai take da wanda ma baya da alaka da neman ilimi cikin bayin Allah wanda bai tashi a kanta ba tana daidai da shi wajen fahimtar addini da kuma tauhidi kafin in ɗaura a kai mukaddiman da nake so in yi wa al'umma na ko'ina cikin musulmai na duniya ku sani Allah ta'ala ya halicce mu bai bar mu banza ba sai da ya turo mana manzon Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya karantar da mu waye Allah kuma Allah nan guda nawa ne kuma sannan ya karantar da mu asalin abin da Allah yake so da abin da Allah baya so abin da Allah ya haramta da abin da Allah ya halatta kuma shi tauhidi abin da mutane ba su fahimta ba to ya kamata barin ɗan yi bayani a ilimi akwai ilimi abin da ya shafi fikihu to ilimi abin da ya shafi fikihu shi ana ce masa ilimi ne na ibadodi shine ilimin da zai koyar da kai sallah ilimin da zai koyar da kai azumi ilimin da zai koyar da kai zakka ilimin da zai koyar da kai rabon gado da sauransu wannan shine ilimin wato abin da ya shafi a fikihu kenan to ilimin abin da kuma malam kana daukan kaduna sosai ilimin abin da ya shafi Eh, da kuma tauhidi shi kuma yana karantar da kai kyakkyawan alaƙa ce da ka sadu da Allah ta'ala duniya da lahira kamar alal misali alaƙar da za ka samu tsakaninka da Allah ne, ka san Allah ɗaya ne ka kuma yadda da haka a cikin ranka ka kuma san cewa ƙur'ani ɗaya ce hmm. ka yadda da haka a cikin zuciyarka ka kuma tabbata ba a bautan Allah ba a bautan Allah sai a ƙarƙashin tauhidi tauhidin nan kuma shi ne ajiye yarda da Allah ɗayan nan a ranka kuma ka mutu akan haka ka yi istiqama akan haka ka ajiye a zuciyarka annabi Muhammadu shi kaɗai ne Allah ya turo shi na ƙarshe a wannan zamani eh. ba wani annabi bayansa ka yarda cewa duk wanda ya ce akwai annabi a bayan manzon Allah sallallahu kafiri ne ba musulmi ba ne. Eh. ka kuma yarda da cewa lallai wanda ya zagi Allah ko ya zagi manzan Allah ko ya zagi ɗaya daga cikin annabawan da Allah ta'ala ya turo wannan kafiri ne haka kuma wanda ya zagi ɗaya cikin annabawa ballantana ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ya tuba sai an kashe shi hukuncin shi ne a musulunci wannan kuma hukuncin kisan yana hannu ba annabawa wanda zage su an kashe shi man sabba ahadan min anbiya illahi qutila wala yustata Mm. wanda ya zaɓi ɗaya daga cikin ɗaya daga annabawan da Allah ya turo a kashe shi ko da ya tuba Allah akbar mm. ko da ya tuba mm. don haka wannan mutum ya tabbata da girman Allah a zuciyarsa girman manzan Allah a zuciyarsa girman alkur'ani a zuciyarsa ya yadda da wannan ba Allah bi ba ne, ba Allah uku ba ne, ba Allah hudu ne, balle ya fi haka Allah ɗaya ne Allah ya turo manzo Allah sallallahu dan ya tabbatar da wannan tauhidin domin manzo Allah sallallahu kafin ya zo a cikin ɗakin Ka'aba akwai gumaka guda 360 gumaka 360 ɗin nan da suke cikin ɗakin Ka'aba manzo Allah sallallahu ya zo ya same su a ciki tun kafin a haife shi hmm. Allah ya turo shi dan yayi wa'azi akan wannan har Allah ya ce faɗe ke faɗa a fara'aitumul lata wal'uzza wa manata thalithatan ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-untha tilka idan ismatun dhira Allah yake faɗa akan Allata da Uzza da Manata da Hubal da sauran waɗannan gumaka na cikin wato ɗakin Ka'aba da aka kazantar da ita Allah ya turo manzo na sallam, ya zo ya karantar da tauhidi ya ce ba fa abin bautawa da gaskiya sai Allah ya zo ya karantar da mutane Allah ɗaya ne su kuma suna cewa Allah guda ɗari uku da sittin ne don hmm. haka shi yana ce musu Allah ɗaya ne sai suka fara gane cewa me yake nufi da waye me Allah sannan Allah nan ɗaya ne da suka fahimci haka sai suka fara cewa a ja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab zai sanya mana Allah guda ɗaya ne wani abun mamaki ne hmm. Allah ɗaya yaushe zai iya kaga wanda yadda da Allah ya yarda da Allah nan ɗaya ne kuma ya yadda shi kaɗai yake saukar da ruwan sama shi kaɗai yake wato kawo rani shi kaɗai yake kawo fari shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake ciyarwa shi yake yunwatarwa shi yake kishin ruwantar da mutane shi yake shayar da mutane su koshi shi yake komai da komai shi kaɗai baya da wanda yake da kama da shi lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba wa lam yakullahu kufuwan ahad kuma ba wanda isi ga wani ya ce ga wani kaman Allah suna kama tamkar Allah babu shi ba mai kama da Allah akan komai laisa ka mithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir ba wani abin da yake kama da Allah shi kuma mai ji ne mai gani ganinsa ya bambanta da gani na jinsa ya bambanta da jin wani duk duniya ba wanda isa kama da Allah ta kowane abu to musulmi ya yarda da wannan tsantsa a zuciyarsa shine madarar aqidar tauhidi abin da ya kamata a karantar da mutane kenan hmm. duk wanda ka ya zo amma shayi to ana ina da tambaya bismillah kamar iyaka na budwa iyaka na stayin kamar ka eh. shayi eh. iya tsaya akan wannan iyaka na budwa iyaka na stayin ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana cewa kai baka kai baka kai ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam baka kai mu yi bautan ka baka kaza kaza irin irin wayannan magana saboda a'a wannan aya iyaka na budu iyaka nasta'in ana iya tsaya kan wannan ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai bautan annabi sallallahu alaihi wasallam amma she ka tsaya ka nuna cewa a annabi ba mu bauta amma ka ciccire wa annabi wasu zantukan da bai dace ba saboda iyaka na budu iyaka nasta'in to wannan gaskiyar magana akwai munan ladabi wa manzon Allah mm. sallallahu alaihi wasallam a cikinta ni ma ban gano ba sai daga baya. Lalle mm. babu wani wanda duk duniya za a bauta masa sai Allah. Kuma duk wani jahili ya san wannan ba almajirin ilimi ba Cewa Allah ake bautawa. Duk wanda ya tafi je bauta ma wani ba Allah ba, da gangan yake yi. Mm. Mushirkan maka da suke bautan wani ba Allah ba, da gangan suke yi sun san Allah ɗaya ne, kuma sun san wa kaɗai ake bautawa. da haka balle a wannan zamani zamani na karantar da ilimi wadda kowa ya riga ya sani shi magana iyaka na abu da iyaka na sta'in kai kaɗai muke bauta iyaka gare ka kai kaɗanka na abudu muke bautawa wa iyaka kai kaɗanka kuma nasta'inu muke neman agaji kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan sta'anta fasta'in billah idan da ka nemi taimako ka nema da Allah wa idza sta'anta wa idza sta'anta fasta'in billah in da ka nemi taimako ka nema da Allah wa idza sta'anta ah, fasta'in billah in da ka nemi tsari kuma ka nema da Allah wannan haka ne amma akwai kashi biyu ne akwai neman taimako a gurin Allah wanda irin wannan taimakon wadda duk duniya ba mai irin ba mai iya yi in ka nema a gurin wani wanda ba Allah ba kafiri ne kai akwai neman taimakon da kuma ana yi a wajen wani Allah. Mm. Kai wani. wurin wani Allah. Ana iya yi. To neman taimakon da ake iya yi a gurin wani zai iya yi Allah ya ba shi dama zai iya yi. In na nemi taimakonsa ba kafirci ba nuna ya mm. halatta. Mm. Kaman alal misali, wato kaman alal misali abinda zan bayar, kashewa, rayawa, Allah shi kaɗansa yake kashewa. shi kaɗansa kuma yake rayawa tabaraka alladhi biyadihi mulku, wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta shine wanda ya halicci mutuwa wal hayata ya halicci rayuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarabce ku ya ga waye da yafi kyautata aiki Allah shi yake hannunsa wannan huwa alladhi khalaqakum thumma huwa alladhi khalaqakum eh, huwa alladhi khalaqakum eh, thumma yumitukum thumma yuhyikum wa huwa bi kulli shay'in ka kaga shi ya halice ku shi yake kashe ku shi yake raya ku kuma zai komai a hannunsa take kaga wannan yana gwada maka mallakan komai yana hannun Allah ne to yanzu ba wanda yake kashewa ba wanda yake rayawa sai Allah kaga tana hannunsa kamar a yanzu anan yadda nake na sani cewa wani yana wani ƙasa to yanda yake wani ƙasan nan gani ina nan zan faɗa rami sai in ce wani cece ni ka cire ni kaga ba wanda zai iya wannan sai Allah yanzu nan sai in kirayi Allah amma wani yana nesa bai isa ba amma a nan ko ina in na kirayi Allah Allah zai je ni kuma zai taimaka mu akwai neman taimakon da wani zai iya yi kamar alal misali neman ku taimako ina jin yunwa dan Allah sarki zaki taimake ni ka ciyar da ni kaga nan da ka iya Allah ya baka dama na aushe kaga anan in na nemi taimakonka ban yi kafirci ba ya yi daidai wannan ya halatta hmm. akwai neman taimako alal misali hmm. wadda shi manzan Allah ya nema daga wajen wasunsa sallallahu alaihi wasallam shi ma an nema daga wajensa manzon Allah ma ya nemi taimakon wasu ya nemi taimakon wasu kaga alal misali Salmanu Faris ya taimaka manzan Allah da tunani a yakin Khandak hmm. ya manzan Allah ga abin da za a yi nan mu abin da muke yi kenan manzo Allah kuma ya karba ya amfani da shi so don haka su ma sun nemi taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka abun ana karmatsa shi ne ana dagula hankalin mutane shi kalmar iyaka na abu da iyaka na sa'in hmm. abin da ba a nema a gurin kowa sai Allah to wannan a wajensa ne matar na bata aihu ba ya Allah ka bani aihuwa ba wanda zai iya sai Allah mata na ta aihu lafiya hmm. Allah ka sa ta aihu lafiya ba wanda zai iya sai Allah hmm. amma yanzu ban isan je ce likita ina roƙonka mata na ta aihu lafiya shi bai isa ba <laughs> bai sawa gaskiya bai sawa na'am mata na ta ba ta ɗaukan ciki likita ka sa ta ɗauki ciki bai isa ba hmm. na'am wannan Allah yake da ikonsa to don haka wannan iyaka na abu da iyaka sta'in hmm. haka ne duk wani jahili ya santa tahsilul hasil ne hmm. refutation ne maimaita abinda aka sani ɓata lokaci ne da aka maimaita wannan bata lokaci ne abinda an sani ne a je gaba a kawo abin da ba a sani ba a karantar da mutane cikin hankali da ikima mhm. kuma akwai lafazin da ya kamata a faɗa wanda za a karrama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen furtawa mm, idan kace ba na neman taimakon wani. Bana na neman taimakon wani. Bana na neman taimakon wani. har ma manzon Allah bana neman taimakonsa lokacin da shiga cikin bala'i wannan kalman inda aka faɗe ta haka ce amma tsarin uslubin da aka furta ta ɗin akwai ƙasƙantar da manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Domin iya misalin da za a yi ɗin an tsaya kan wanda aka raina ne. Na'am, na'am. Kan wanda aka raina ne. Kuma abu ne wanda kowa ya riga ya sani. Da ya hmm. kamata cikin lafazi mai kyau sai a isar da shi. Na'am. Abinda abinda. Lokacin da za a faɗa. a kimanta shi hmm. domin a misalin da zan maka shi ne mutum ne sai ya buɗu baki ya furta kalma ɗaya the same time da ta iya ɗaukar mai kyau da ta iya ɗaukar mummuna kamar in ce tashi mana ka wannan an girmama ka eh. da bambanci da kuma in ce tashi mana zagi ne na'am <laughs> idan ka rubuta shi na'am duk rubutun iri ɗaya ne amma furucin akwai mai kyau akwai mara kyau sosai sosai to da haka wannan furucin furuci ce mai kyau mm. da sunan kafa tauhidi don haka a nan ƙarƙashin wannan inda a karantar da tauhidi to lalle a ɗauko ta daga tushe a saka littattafan tauhidin kuma a karantar da mutane su fahimta. To ƙarƙashin wannan masu kallonmu da sauraronmu muna muku fatan alkhairi. ba muna nufin wai mu zagi wani bane ba muna nufin mu ci mutuncin wani bane ba muna nufin mu batanci wani bane gyara muke yi shi kuma mai gyara sai ya ji jiki kafin ya gyara don haka zagi cin mutunci canjin suna wulakanci menene a yi ta yi masu cewa na koma ɗarika har wasu ma suna cewa za a fito a yi maulidi tare da ni <laughs> <laughs> <laughs> har ma almajirai suka ce to lalle ma da mu fito da wata tawaga wanda duk duniya ba mai irin ta <laughs> Allah gyara. Bayan alhamdulillahi. Ina nan akan aƙida ta ta ahalus suna wal jama'a. Ina ga na yi shimfiɗi a nan sarki zaki. eh na yi shimfiɗi eh. na to ko akwai wani bayani ko daura eh a daura bismillah to a masu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu wannan da'awa mu da muka fara za mu fara karatu a cikin littafi kuma insha Allah rabi za mu dinga tafiya da references cikin maganganun malamai da suka yi gargaɗi dangane da tsari da ake bi na da'awa ta yadda wannan tsarin da ake bi din ana ɓarna wa addinin musulunci madadin a samawa musulunci a yawaita mata mabiya sai ana yawaita mata makiya madadin a haɗa kan al'umma musulmi cikin da'awa to sai kuma aka koma ana wato ainihin raba kan al'umma musulmi da sunan kafa tauhidi shi kalmar tauhidin nan sai aka ɗauke ta kawai wata abu ce ta faɗa sai aka canja mata ma'ana da cewa ba karantar da waye Allah waye manzon Allah me musulunci ba sai ta zamanto wata abu ce kawai ta kayan rikici kamar ma a yaƙi in ta ɗauro ma cin mutunci to ƙarƙashin wannan in muka yi shiru muka bari masu wannan da'awan suka ci gaba su kaɗansu, to wallahi za su haddasa muguwan ɓarna a cikin addinin musulunci don haka mu da su zakara ne suke cakwaɗe-cakwaɗe dan sarki zaki in ka gaza kara wannan ya cakwadu wannan wannan ya cakwadu wannan kowanne ya hana ɗaya ya cara ne mm. duk wanda ya daga ya cara ya buga fuka-fiki to shine wina to ba mu daga ba mu bar wani fuka-fiki ya ci gaba da cara shi kaɗai yana barna da sunan kafa tauhidi ba za mu iya mu wajen bayyana kurakurai don al'umma su fahimta Allah ta'ala ya ba mu sa'a amin ya rabbi amin summa to a cikin wannan littafi na al'usulu thalatha duk wanda yake da shi na Sheikh Muhammad bin Abdulwahab sai ya kokari ya bi mu za mu fara karatu a cikinta al'usulu thalatha wannan littafi na al'usulu thalatha an kafa ta ne akan abubuwa guda uku wa'annan abubuwa guda uku kuma an gina su ne akan hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu za a masa tambayoyin kabari to wayannan tambayoyi da za a yi na kabari a kansu ne aka gina wannan wato wannan littafi to don haka muna roƙon Allah ta'ala ya yi albarka ya ji kan kuma Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab mujaddadin tauhidi hmm. na gaskiya da gaskiya ba na jabu ba <laughs> na'am Sheikh na'am mala yace i'lam rahimakallahu انه يجب علينا تعلم اربع مسائل الاولى العلم وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه الدين الاسلام بالادله الثانيه العمل به الثالثه الدعوه اليه الرابعه الصبر على الاذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum fabada'a bil ilmi qabla al wal amali na'am To, a masu kallo da sauraro da wadda duk yake da wannan littafi a farkon shafi muke wato farkon babi. Mala yake cewa i'lam rahimakallah. Lafazin i'lam fi'ili ne amri i'lam ka sani ka nemi ilimi malam sai fara ambatan kalman al'ilmu a cikin littafin tauhidi hmm. al'ilmu kenan yake gwada maka ba a taɓa da'awa sai da ilimi i'lam ka sani fi'ili ne na kwaman umarni i'lam ka sani ka nemi ilimi to bai tsaya a nan ba sai ce rahimakallah Allah iji rahimakallah Allah ya tausaya maka rahimakallah Allah ta'ala ya tafsasa maka Shi ne ma'anar rahimakallah yanzu malam yana da usulubi mai kyau ne wajen isar da da'awa yana son ya karantar da kai tauhidi amma sai ya ce maka ka nemi ilimi kuma sai ya yi maka addu'a Allah ji kanka a matsayinka na almajirinsa da yake tausaya maka yake son ka gane ilimi Allahu akbar wato bai ce zage ka ba ka ilimi bai ce bai ce kai jahili ba bai nun yi ko kadan na'am sai maka addu'a sai maka addu'a na'am yana maka da a wannan kuma sai maka addu'a gani na'am yanzu kenan maganan da malam yayi anan yayi daidai da alqur'ani yanda Allah ya bada siffa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum dan dalilin rahaman da Allah ya maka linta lahum sai kake tausaya musu na'am walau kunta faddan ghalidhal qalbi da a ce ka kasance mai kaushin rai mai kaushin zuciya lam faddu min haulika duk jama'a da sun watsi a kusa da kai Allahu akbar na yasa ga jama'a yasa wannan shine tauhidi na gaskiya shek bismillah shine tauhidi na gaskiya mm. shi yasa a dutsen tanshi mutanen da suka zo suka tashi suka watse ba ni kadai bane to suna nan jinkin wata randan zano maka sunayen su ɗaya bayan ɗaya mm. don haka a nan sai Allah ya ce fabima rahmatin min Allah linta lahum ba dan dalilin rahaman da Allah ya maka sai kake tausaya musu wa mutanen da basu fahimta ba almajiranka kana tausayin su walau kunta faddan ghalid alqalb da a ce ka kasance mai faddan ghalid alqalb mai kaushin zance mai kaushin zuciya lam faddu min hawlika duk jama'a da sun watse maka don haka fa'fu anhum kai dinga musu afuwa in abu ya faru wastaghfir lahum ka nema musu Allah ya gafarta musu kaga yayi daidai da rahimakallah din nan wastaghfir lahum ka roke roki Allah ya gafarta musu saboda basu san komai ba sai yace eh. wa shawirhum fil amri kuma ka dinga shawari da su cikin al'amari fa idza azamta fatawakkal ala Allah duk abinda zakai ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogaro ba faɗa Allah yake ba manzo Allah yake ba anan ma kaga malai yace i'lam ka sani rahimakallah Allah iji kanka hmm. Ya yace annahu jibu alaina yace ya waje ba a gare mu ta'allum arba'i masail sanin matsaloli guda hudu to malam gashi yana son ya gaya maka abin da ya kamata ka sani din amma ya maka addu'a baya bai ce kai jahili kai wawa hmm. kai da kinki kai ɗibgegge bai samu wani dattijo mai yawan shekaru da daraja da Allah ya masa haddan Qur'ani tun kafin a haifi iyayen wasu ma ya ce mata ra'asul jarima ba ya canja mata suna hmm. canja sunan nan ba da awa bane hucewa ne da cin mutunci domin kuma Allah ya ce wala tanabazu bil alqab kar ku dinga jifan mutane da muggan sunaye shi ma wannan ayan dalilin saukansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yayi hijira ya dawo Madina sai ji ana kiran mutane da sunayen su sai na ambata in yaji an kira sai ambace ka sai wata rana ya ambaci wani da mummunan suna sai Allah ya kace masa ya manzo Allah ai wannan mummunan suna ce to sai nan yayi tuba wa Allah ta'ala yace bari sake ba shine Allah ya saukar da wala tanabazu bil alqab kar ku dinga jajjefa mutane muggan sunaye lakabin nignan ba da ba sa so hmm. to din ne da a wanda yake canja ma wani suna yana gaya mai sunan illa to wannan ba a tsarin Allah yake ba ba tsarin manzon Allah yake ba sun yi haka sun yi halin riga da manzon Allah ba tare suke ba wannan yaki bin yaki bin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yaki bin ne yaki bin ne Mm. ka tambaye wanda yake cewa ba wani malami wanda yake cewa Sheikh Tahir eh. ra'atul jarima kana me yasa kake gaya masa kana ga fahimtar ku da bambanci ko ko kana ga yana kan wata tsarin da kai kana inkari baka yadda da ita ba yanzu ne kake so kana son ya bari ne ko kana son ya ci gaba kuma sannan kana son ka ganar da magoya bayansa ga hanyar da ta kamata ne ko to shin lokacin da kake son ka karantar da mutane ko kuma kake son ka gwada masa sai ka ce masa ra'asul jarima yanzu kai da kanka an tambaye in an tambaye ɗanka ko aka tambaye wani masoyinka da Allah wannan barna kai ko gyara kake so kai kuma wanda kake masa wannan da dai gane ka kuma waɗanda kake ganin suke tare da shi kana son su gyara kuma da su tarayya da kai su ce kana kan gaskiya ne ko kuma za su zo su zage ka su yi watsi da da'awarka hmm. kaga babu hikima kuma raba kan al'umma kake yi ko haɗa kan al'umma kake yi mutumin da yake da above 10 million followers in the whole ana ji a duniya ka zo kai masa irin wannan cin mutunci yanzu duk magoya bayansa kana kiran su zo ku yaki ne sosai wannan gaskiya ne wannan gaskiya don haka a gaskiyar magana ba da awa ce ta hankali ba ba kuma da awa ce ta mutunci ba cin mutunci ne ba da awa bane abin da yan uwa musulmi kamata su gane duk kowa ya fahimta a da'awa fa akwai abu da ake ce masa fadiha akwai nasiha shi fadiha cin mutunci ne nasiha gyara ne akan abin da kuskure ne to yanzu ba nasihan ake ba fadiha ne hmm. to don haka anan malam ya yi addu'a ma wanda zai karantar da shi da kuma wanda zai karatu a wajensa bai tsaya ya caccaka mai magana ko masa kuma bai ilam ka sani sai ce rahimakallah Allah ya ji da ka ji daɗi a ranka lokacin da kake son ka ji karatunsa saboda ya maka addu'a ko makiyinka ne to sarki zaki kaji yadda aka fara karantar da tauhidi a nan sosai <clears throat> a cikin littafin tauhidi ka ji ta na'am ba da iyaka na abu da iyaka na sai aka fara ba aka fara <laughs> na wannan gaskiya ne an kula iyaka na sai wannan she ka duba ba kowa ba annabin kake gaya wa wannan magana ka fara ka fara karantar da tauhidi kana rushe annabi abin ka gani ka gani ana rushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sarki zaki kaga da da'awar taba iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da da'awar taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muggan uslubi mm. kofa ce babba da muke buɗe tawa arna su zagi manzan Allah don mu ma raina shi. Very good. Wannan haka ne. Wata ta hau keke na pep hmm. a Kano mm. suka yi rikici da ɗan keke na pep ɗin. Ya ce mata arniyan banza. Duk da hakan da ya gaya mata ɗin ba muna goyon baya bane bai dace ba. Amma da ta tashi sai ta ce to ai arnan suna da yawa. hadda mahaifan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ilaihi raji'u inna lillahi wa inna ilaihi arniya ta faɗi ta faɗi wannan magana. Anniya ne ta faɗi haka. Daga Kano wani ya kiraye ni da ya ji hudu ba na da na yi ya ce malam ga abin da ya faru. lillahi wa inna kauran malaman su suka ja mana wannan fitina sosai na yadda da haka idan kana son ka karantar da addini ka karantar da addini Abin da Allah zai tambaye ka zai tambayi al'umma a kabari ko a fagen kiyama ka shiga aljanna ya kamata a karantar da kai kwata kwata bata daga cikin tambayan kabari matsayin iyayen manzon Allah sallallahu kwata kwata bata daga cikin hisabin da Allah zai maka in ka sani in baka sani ba makoman su yan wuta ne ko yan aljanna bata daga tambaya a filin kiyama ran gobe kiyama ba ita ce sharaɗin shiga aljanna ba ba ita ce sharaɗin shiga wuta ba kawo ta ana faccaka ta raina manzon Allah ne Mm. Mm. da kuma buɗe ƙofa a raina addinin musulunci mm. lasisi ake bayarwa wa maƙiyan manzan Allah su soke shi tun da mu muka fara karantarwa ce wadda take koyar da neman suna wadda ake cewa khalif tu'raf ka saba da kowa sai a sanka kuma yanzu duk da awon ana yin ana kawo abubuwan da mutum da ya saba da kowa ne don a san shi wallahi gaskiya ake neman suna ne kawai wallahi duk neman suna ne ce sa da aka ji suna ta kawo abubuwan da ba wanda yake da irin wannan sai su kawo don su saba da kowa sarki zaki idan aka samu kowa ya saka farin kaya sai aka samu mutum ɗaya ya saka bakin kaya sai zai wuce ta tsakaninsu idan an zo ana cikiya da Allah ba ku goni ya wuce ba da ce yanzu muka ga ya wuce saboda ya sha bamban da sauran sosai gaskiya ne na'am idan ya saka farin kaya hmm. in yi ya wuce aka ce wani ya wuce da ce ba mu gan shi ba na'am sosai shi kuma yana son ya wuce ya san an gan shi yana so ya san an gan shi ya san an gan shi na'am shi yasa ya saka bakin kaya hmm. me ya sarki zaki na fahimta a ah, sosai shayi sosai muna fahimta to don haka duk wannan ba wai karantar da wani abu ake yi ba majoratin masu irin wannan da ka samu ba su da lokaci da suka saka suke karantar da wani littafi wanda mutane suna jin yunwa ba a iya farillan sallah ba ba a iya niyan alola ba ba a iya niyan ba a iya alolan sallah ba alola ba ba a san mustahabban sallah ba wajibabbu sunnoni ba a san sunnonin sallah ba wankan janaba ba iya ba kattun mutane suna ta mutuwa da jikoki ba su iya wankan janaba ba sun tsufa shekara ɗari da wani abu tamanin ba su iya wannan ba yau social media nan da an tsaya aka yi ta karantar da waɗannan littattafan da aka raina su a baya ahalari ishimawi iziya risala urtubi ga sunan su hamsan su mudawwana su askari a je a yi ta karantar da su ibn rushid a ibo su a yi ta karantar da su waɗannan littattafan da muka karkarance su a cikin zauri ana karantar da mutane wannan da mutane sun mutu da ilimin addini ana ta magana akan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk neman suna ne ƙarya suke yi mm, mm. don haka a nan malam ya ce annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail ya wajaba akan mu sanin matsaloli guda hudu na farko matsala guda hudu da aka sani yace al'ula ta farko al'ilmu ka samu ilimi malam bai barka bai me ilimin nan wa huwa ma'rifatullah ilimin nan shine sanin Allah wa ma'rifatu nabihi ilimin nan fa shine sanin annabi Muhammadun sa annabinsa wa ma'rifatu dinil islami bil adilla da kuma sanin addinin musulunci tare da dalilai hmm. al'ilmu kenan in ba za ka sani addinin musulunci a ka nemi dalili ka nemi dalili na'am hmm. sai tare da dalili sosai hmm. dan maimaita Ya ce annahu ya jibu alaina yalle ya wajaba akan mu ta'allum sanin arba'i masail sanin matsaloli guda nawa hudu al'ula na farko matsala da cikin guda hudu din nan al'ilmu ka samu ilimi ka yi ilimi addinin musulunci ba addinin jahilci ba ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah da ya turo shi duniya ya annabtar da shi da cewa ikra yi karatu ba an ce ba kamin ka ci gaba. Mhm. Me hikimar a nan mun san Allah shi ne farko saboda tauhidi ya ce maka Allah. Amma me hikiman da ba ce maka ka farko ulan nan ba ce maka ka fara sanin Allah ba shaka ce maka a'a ka nemi ilimi sannan ka eh. me hikiman ciki? Hikiman da ke ciki shine hmm. babu wani abun da ya gina addini musunci sai ilimi. Kuma farkon ma abun da Allah ya fara halitta a duniya saɓani ne na malamai alƙalami ne wasu sun ce al'arshi ne alƙalami ne Allah ya fara halitta don malamai sun samu saɓani me Allah ya fara halitta ma tukunna Allah ya halitta to me ya fara halitta shi ne wasu suka ce alƙalami ne da Allah ya halicce shi sai Allah ya ce yi rubutu sai ya ce me zan rubuta sai ya ce rubuta dukkan gwargwadon abin da Allah abin da duk zai faru daga farkon yanzu har zuwa ƙarshen duniya sai ya rubuta Hmm. wasu malamai suka ce kuma al'arshi Allah ya fara halitta zance mafi inganci alƙalami Allah ya fara halitta wanda yake gwada maka addinin na ilimi ne kuma Allah da kansa ya faɗa nun wal wa ma yasturun kalmar nun ba wanda ya san ma'anarsa sai Allah amma akwai wanda suke fassarawa amma wanda duk ya fassara ya yi azababbiya ko da magabata ne saboda Allah ya ce هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبع ما تشابه يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء في تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب جدا da ba bangaren wannan muke na qur'ani ba amma a gurguje wannan kalmar nun sai Allah ya ce wal qalami wa ma yasturun wawun din nan wawul kasami ne wawun din rantsuwa ne wal qalami wal qalami al muqsam da ake rantsuwa da shi din shine al qalam din ina rantsuwa da al qalami wa ma yasturun da da suke rubutawa hmm. to dan haka anan yana gwada maka cewa addini ne da ilimi Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna zalika ala Allah yasir kaga yana alaka da wancan rubutun ne da Allah ta'ala yayi shine Allah yake faɗa a cikin suratul hadid to yanzu addinin an gina ta ne addini ne ilimi ne mm, wato shi ba sanin Allah shi da ilimi kenan eh ina kaiwa